to lokaci da an kai wannan abu ni ina can iran yasa an kai wannan ni dai hamma amadu ban sani ba wasu sun ce a hamadu kanshi ne ya yi shi haukan iko zai sa da kaina in dauki bindiga ko in sa wani ya halbi gidana ya kashe dana allah ya raba ni da iko da na yi wannan abu ni dai abin nake mutumin da ya yi shi da mutane da sun ka sa shi ya yi allah ya waddansu allah ya hana musu daga duniya zuwa lahira abin da suke nema wato ba ku yahe ba kenan a wannan ba ni yahe parce ba ni yarda ake an nema a kashe yaro kanana da ba su kai shekara goma sha takwas ba ban ke bayan siyasa sun ka yi ba mai kowane ne da ya yi shi don ni ne an ka a gidana ne an ka ta yi an ka yi halbe za a ke siyasa ne ko ba haka ba wannan magana yanzu haka tana gaban shari'a mai sulo president kun saka ƙara ko akwai wani ƙwarin gwiwa da kuke da shi na ganin cewa kotu ta gudanar da kwakwaran bincika in shari'a ingantacciya kan wannan batu ni abun da zan iya yi in kai kara wajen kotu kara eh, avokana lauyana sun ta yi sun ashe ya kamata kenan bincike ya nemo min wanda ya yi shi eh, wanda ya halbe da wanda sun ka sa shi ya yi halbe ko ya sani ban taba yi ma wani e banna ko laihi ana iya zage ni ana iya gai abun da ake so bisa na mai babu iya a kawo hujja a ce gashi abin da hamma ya yi mini kamar lai. Mr. Le sai dai wannan taro da ake yi a yau na majalisa ya zo daidai lokacin da ake raɗe raɗin mai yiwuwa ne a cikin wannan zaman majalisa da ake yi a jefa ƙuri'ar tsige ka kan mukamin ka na shugaban majalisar dokoki a matsayin ka na ɗan adawa kuma kana jagorantar majalisa. Me ka ji kuma ya kake ji dangance da irin abubuwan da za su faru a nan zuwa gaba? Eh mukami Allah yake bada, Allah yake amsa. kenan waje nan komai yana hannun Allah to le president ko akwai fargaba fargaban mi an haife ni president l'assemblée ne Ah, <laughs> kafin ni mutum nawa ne sun ka zamna a cikin wannan kujera ni da yawa za su zamna a ciki ce abun da ban gadi ba wajen babana zan ce zai kawo mini wani tashi hankali